Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin gidajen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da dalar da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya voa hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da haka mu da saduwa da ku yau Lahadi 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim a ba mu kanun labarai. To shugaban Amurka Barack Obama ya ce kar matasa a Latin Amurka da Caribbean su kaɗu da zaben Donald Trump. Mitt Romney wanda ya kasance ɗaya daga cikin mafiya zafaffar suka ga Donald Trump ya gana da shi jiya Asabar. Sannan yau Lahadi masu ra'ayin riƙau a Faransa ke zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi baɗi. To ma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa 'yan shi'a sun gudanar da zanga-zangar lumana a Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa. su da masu jerin gwanon sun ma mika takardar neman da a saki Sheikh Ibrahim Zazzaki tare da kuma waɗanda ake kame da su ba tare da wani sharaɗi ba. a can jamhuriyar nijar ko gwamnatin kasar ce ta ce za ta fara aikin sa ido ga asibitoci a cikin kasar ko saboda me ba daga karfe 8 na daren yau lahadi yan soci za su fara zagayen asibitoci don tantance jami'an da ke kan aiki da waɗanda ba sa kan aiki haka kuma muna ɗauke da addu'o'in da mabiya addinin Kirista suka yi domin samun zaman lafiya a Najeriya, amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama ya aika da saƙo jiya Asabar ga matasa dubu ɗaya masu tashe a faɗin Latin Amurka da Caribbean game da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da cewa kar ku yi mummunan zato. Da yake jawabi a wani taron jama'a a babban birnin ƙasar Peru. Obama ya amsa tambayoyi daga matasan da ke cikin taron. da suka zaƙu su san makomar al'amura yayin da amurka ta samu sabon shugaba obama ya yi kira gare su da su yi kyakkyawan zato yana mai gaya musu cewa babu wanda zai kyautata al'amura muddin bai da kyakkyawan fata ina ganin yana da muhimmanci ga kowa a faɗin duniyar nan cewa karye gaggawar yanke hukunci amma a bari a ga kamun ludayin shugaba mai jiran gado ya gama naɗe-naɗen mukarrabansa su yi nazarin al'amura su samu su san inda suka dosa game da manufofin gwamnatinsu a cewar obama shugaban na amurka da sauran shugabannin kasashen duniya sun je lima ne halartar babban taron tattalin arziki na shekara-shekara na yarjejeniyar asia pacific apec a e takaice ga dukkan alamu dai wannan shine karo na hamsin da biyu kuma na ƙarshe na ziyarar ƙasashen wajen obama a tsawon shekaru takwas ya kasance shugaban amurka mitt romney wanda ya kasance ɗaya daga cikin mafiya zafaffar suka ga donald trump musamman a farko-farkon yaƙin neman zaben shugaban ƙasar amurka ya shiga jerin manyan da suka gana da donald trump jiya asabar a ƙoƙarin cike muhimman mukaman gwamnatinsa da shugaban amurka mai jiran gadon yake yi sauran waɗanda suka je kulob ɗin golf na trump da ke new jersey don ganawa da shi sun hada da 'yan gugurmayar yada ilimi michelle ri da betty devos da kuma janar james mattis murabus wanda ke cikin waɗanda ake tunanin basu jagorancin herkwatan tsaron amurka ta pentagon trump ya gaya ma 'yan jarida a harabar wurin da ake kira kulob ɗin golf na ƙasa na trump cewa ganawar ta gudana cikin matuƙar nasara yana mai nuni wato nuna alamar nasara da yatsunsa yayin da shi da romney ke fita romney wanda a baya ya kira trump mayaudari kuma ɗan damfara ya gaya manema labarai cewa da shi da trump din sun yi abin da ya kira tattaunawa mai zurfi kuma mai yawa kan harkokin duniya to fa'a a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc yau lahadi masu ra'ayin riƙau a faransa ke zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi baɗi bayan yakin neman zaben da ya fi raja'a kan damuwa game da kwararar baƙi zuwa turai da kuma hare-haren masu tsaurin ra'ayi a faransa bayan ƙuri'ar ficewar birtaniya daga eu wadda ake lakabi da brexit wadda ta zo da bazata da kuma nasarar da donald trump ya yi a zaben shugaban amurka yakin neman zaben shugaban kasar faransa na daukar salon zama wata fafatawar kiyayya tsakanin daɗaɗɗun jam'iyyu da kuma sabbi masu manufar bin son ran jama'a waɗanda ke tashe mutane bakwai ne ke takara a yau lahadi a zangon farko na zaben ɗan takara inda tsohon shugaba nicolas sarkozy ɗan shekaru 61 da haihuwa da kuma tsohon firaminista francois fillon ɗan shekaru 62 da Allen Jeff ɗan shekaru 75 da haihuwa ke kan gaba. Shugabar Jamus angel Merkel za ta yi takarar wa'adi na hudu a cewar wani babban jami'in jam'iyyarsu ta Christian Democrat CDU. Merkel ta kira taron manema labarai da karfe daya na yamma agogon yankin. abinda wasu 'yan siyasa da kafofin yada labarai ke ganin alama ce cewa ta yanke shawarar yin takarar dama wasu 'yan jam'iyyar su ta cdu din sun ce markel za ta yi wato sake yin takarar markel 'yar shekaru 62 da haihuwa da dama na ɗaukar ta a matsayin mai hada kan jama'a a turai a daidai lokacin da ake fuskantar rashin tabbas bayan ficewar burtaniya daga tare da turai din da kuma zaben donald trump a matsayin shugaban amurka na gaba faduwar jirgin ƙasa a arewacin india ta yi sanadin mutuwar mutane 96 tare da ta wasu 100 masu ayyukan ceto da 'yan sa kai na duba taragan da suka yi kaca-kaca don ko sa ga ƙarin waɗanda ke raye a wannan faduwar jirgin da ta auku da safiyar yau lahadi daura da kamfur da ke jihar uttar pradesh tuni aka tura ɗanbin motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa wurin nan take dai ba a san dalilin gocewar sha hudu daga cikin taragan jirgin daga kan hanyar dogon ba india na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu hanyoyin jirage mafiya yawa a duniya to sai dai ba a cika kula da su ba kuma munanan haɗura sun faifaruwa da su labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga birnin Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa inda 'yan shi'a suka gudanar da zanga-zangar lumana kuma aka yi musu alkawarin za a saurare su. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Su da 'ya'yan ƙungiyar ta 'yan wa musulmi sun koyi jerin gwano ne har zuwa ofishin hukumar da ke shiyar yola shiyar da ta kunshi juwan almarar da taraba inda ko suka nemi da a saki shugaban su sheikh ibrahim yakubu zazzaki su dai masu jerin gwanon sun ma mika takardar neman da a saki sheikh ibrahim zazzaki tare da kuma wadanda ake kame da su ba tare da wani sharadi ba dawud zakariya ɗaya daga cikin jagororin kungiyar na 'yan uwa musulmi ya ce yanzu haka hukumomin ƙasar na fa neman mai da su saniyar ware mu an mai da mu saniyar ware mu minority ne amma kuma sai gwamnati ta mai da mu saniyar ware kullum sai kisa tun a 24 2014 ya zama kan cewa gwamnati ta zo ta bude wuta ta kashe mutum 34 har da 'ya'yan jagoran mu malam ibrahim yakubu zazzaki ba wani action da aka ɗau aka zalika a 2015 a december aka zo zaria aka bude wuta ba tare da an ɗauki wani mataki ba aka kashe mutane wajen sama da dubu daya december ba wani mataki a 2016 aka zo aka sake kashe mutane a lokacin ashura a funtuwa da wasu wurare ba wani action aka kuma ya zama a wannan sati ran litinin yan mu sun taso daga kano za su yi observing wannan yomu arba'in aka zo aka kashe musu sama da mutum ɗari ba inda aka ba wa ɗan sanda doka kawai ya zo ya kashe mutum dole sai an bi abin da ake cewa due process bi mataki akwai kotu akwai matakai da za a bi na shari'a ibrahim kawo da ke ma zama jami'in hukumar wanda shine ma ya karbi takardar koken ya ce hukuma za ta yi duk wani abin da ya dace a yi so mun karbi korafi kuma muna ba da tabbacin cewa korafin sun nan in Allah yadda za mu yi akacin kokari mu mika shi ga duk inda ya kamata insha Allah already kesa su yana commission an riga mention da kesa commission har an yi sitting an yi hearing an yi komai da komai akan kesa su so har yanzu dai ana kan aiki a kai insha Allah so lokacin da komai da komai abin nan za mu fulishin komai kowa zai ji Allah yadda a makon jiya ne ma da ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja da ma fitar da sanarwa inda ko ta nuna rashin jin daɗin ta dangane da yadda aka kashe 'yan shiya a jihar Kano Amurkan ta ce 'yan shiya kamar sauran 'yan Najeriya su ma fana da 'yancin yin addinin su kamar da suka fahimta ciki ko hada tattaki matuka za su yi cikin lumana kuma dole ne ma Najeriya ta ba su kariya yayin da su ma 'yan shiyar in ji Amurka dole ne su bi dokar kasa ga masana irin su dr ali tulle na kuma ganin fa akwai abin duba don gane da abin da ke faruwa a yanzu babu inda aka ce idan mutum zai yi jerin gwano idan ba a bashi famit ba a kama shi a kashe shi ko kuma a bar mutanen gari su kashe shi ana gani wannan gilla ne wannan zalunci ne abin da bai kamata ba ne kuma abu ne wanda zai iya jawo musiba babba ga ƙasa kamar yadda na boko haram a can baya aka ziga gwamnati aka ce da su ai su yan da akidar da khawarij ne ana iya kashe su aka kashe sannan yau muka zauna sama da shekara shida cikin bala'i to muna ga wannan da ake yi wa shi'a ba ɗaya ba ba biyu ba ya kamata a yi hattara to wannan abu ba zai taɓa haifar mana da alheri ba ibrahim abdulaziz sashin hausar murar amurka daga yola a najeriya To Allah ya kiyaye. Daga Najeriya bari mu tsallaka zuwa makwabciyar ta wato jamhuriyar Nijar. A kan shirin da gwamnatin kasar ta ce za ta fara yau Lahadi na sa ido ga asibitocin kasar saboda gano wasu likitoci da ba su bakin aiki da kuma wasu ne suke bakin aiki. Ga Sulaiman da barma da karin bayani a cikin wannan rahoton. On a mis en place cinq comités qui vont sionner tous les CSI de Niamey. Ministan kiwon lafiyar al'ummar Nishar Dr. Ilyasu Idi mai nasara kenan lokacin da yake yi wa majalisar dokin kasa bayani a game da wasu sabbin matakan da gwamnatin kasar take shirin ɗauka don tunkarar matsalolin da ake fuskanta a asibitoci mallakar gwamnati. Ministan ya bayyana cewa daga karfe 8 na daren yau Lahadi 'yan soti za su fara zagayen asibitoci don tantance jami'an da ke kan aiki da waɗanda ba sa kan aiki a wani yunkurin shafa hawayen talakawa a fannin kiwon lafiya. deja les véhicules sont stationnés dès ce matin au niveau du ministère dimanche à 20h elles vont commencer. Ainihi dan majalisar dokokin ƙasa Lamido Umuni Haruna ne ya buƙaci ministan kiwon lafiya ya hallara a majalisar don ya yi bayani akan takaddamar da ke tsakanin gwamnati da likitoci masu ƙwarewar musamman wato medicine specialist. waɗanda suka shafa shekaru biyu suna yajin aiki don tilastawa gwamnatin Nijar ta basu wasu kuɗaɗen alawus. kan wannan batu ga yadda muhawara ta kasance tsakanin 'yan majalisar a yammacin asabar. menene dokar ƙasa ta tanada game da 'yan likitoci da suke zuwa su buɗe kabine prive ko kuma clinic alhali sai ka zo likita sai ka gani sai ya ce maka gaugawa yake yi zai tai clinic ko ya baka randevu ka tai clinic shi shiga iske shi alhali kuma in aka yi la'akari na ita ta biya ma mutanen nan makaranta suka yi karatu har suka kai ga wannan lokaci ya sharje da mission da kuka ɗauka nawa ake biyan su wanda ba wani aikin komi ba wa talaka amfani ma'aikata su yi shekara biyu suna yajin aiki saboda miliyan ɗari biyu mutane nawa suka mutu saboda wannan grafiti tafiyar ƙasa sai ana yi ana hangen nesa duk abin da muka yi zai komo mana a sakamako ha ko alheri ko sheri to don Allah mu halka mu tashi daga kwana dan talaka ne muka zo wannan gurin shi shugaban ƙasa da aka zaba da ƙuri'a talaka ne ba darajar ƙasar mu bace ma a ce yau saboda miliyan ɗari biyu talaka bai samu a yi mishi magani a gidan magani bai fuskantar kwararren likita. Situation in specialist ba magana yayin aiki ba ce mu dai gare mu ma kuma cikin mutuwa don ni na ce haka na babu ma likita mara banda wannan na NFS wanda aka aro likita gidan rumishi shi ma yana shi in an kai kwana uku ko hudu yana ya tsaya daga cikin likitoci masu kwarewar musamman 295 da ake da su a nishar 95 ne ke aiki a yankuna bakwai na wannan ƙasa yayin da ragowar ke birnin yamai abinda gwamnatin ke ganin rashin dacewarsa saboda haka ta ce za ta ɗauki matakai to amma ƙungiyar semesta waɗannan likitoci ta sha ɗora alhakin dukkan al'amuran da ke wakana a kan rashin samun albashin da ya dace da fannonin da suka karanta dalili kenan da suka dage har sai gwamnatin ta saka su cikin kyakkyawan yanayin aiki da na rayuwa kwatankwacin na takwarorinsu a ƙasashe makwabta in ji su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger hujjar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka To har yau dai muna cikin jamhuriyar Nijar din wannan karan ko akan rahoton mutanen da suka mutu ne da waɗanda suka nakasa sakamakon haɗarin mota daga shekarar 2011 zuwa 2015. Ga Haruna Mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Eternal God, we want to thank you for our country Nigeria. We want to thank you for the great history of this country, the largest black country in the world. Yadda manyan shugabannin majami'u suka rika yin addu'o'i ɗaya bayan ɗaya kenan a wani taro da ya zama na farko da kungiyar kristoci 'yan siyasa daga shiyar arewa za su gudanar domin su yi wa ƙasa da mahukuntanta da al'umman addu'o'i tare da fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali kakakin majalisar wakilai kuma ɗaya cikin jigajigan da kungiyar ta karrama honorable yakubu dogara ya bayyana muhimmancin taron ni muhimmancin wannan ranar shine yadda ilahirin al'umman kristi a arewa suka taru don su yi godiya wa allah na farko su kuma gode wa shi shugaban kasa don daukan ɗayanmu da yi shi sgf ke na ba shi appointment da kuma ni wanda na taso daga um, arewa maso gabas allah yi ni speaker kuma yana bani goyon baya abinda na ga dace a yi shine maganar da aka yi nan cewa kasan nan ya kamata mu haɗa kai da musulmi da krista musamman ma a arewacin nigeria. a samu zaman lafiya don a gina kasa. Mace ɗai tilo da ta taɓa yunkurin tsayawa takarar shugaban ƙasa daga shiyar arewan Madam Sarah Nazuwa Jibril jakadiyar nufe ta ce wannan taro alama ce na ƙara fahimtar juna daga manyan addinan nan guda biyu saboda a ci gaba da zaman lafiya a ƙasa. Ya nuna cewar akwai addinai na Krista da na Musulmi. kuma ana bukatar ganewa da juna kuma tsakanin krista da musulma kuma a tuna cewar dokoki na allah da ya fara daga annabi ibrahim in muka koma ɗaya ne so wanda muna cikin siyasa ya kamata mu tuna da tsoro allah abubuwa da allah ya koya mana kuma na san cewa akwai a rubuce wasiku da prophet muhammad peace be upon him ya fada cewa ya kamata mu yi lakari don in allah ya ce kada kowa ya zubar da jini saboda dalili ko na menene akwai shari'a a nan duniya kafin mu kai ranar shari'a. Manyan 'yan siyasa daga shiyar Arewa masu ruwa da tsaki da kuma masu faɗa a ji sun halarci taron wanda ya wakilci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shine ministan kula da al'amuran cikin gida Abdulrahman Dambazau. Gwamnan jihar Taraba Dedos Ishaku shine ya wakilci tsohon shugaban ƙasa General Yakubu Gawan mai ritaya da sakataren gwamnati David Babacir Lawal wanda aka karrama. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To da fatan za a gafarci mu rahoton samar da zaman lafiya kenan daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wanda Madina Daura ta aiko. Yanzu ga rahoton da Haruna Mamman Bakwa ya aiko mana daga Jamhuriyar Nijar akan wato hadari da aka samu wanda ya dalilin mutuwar mutane da dama a shekarar 2011 da zuwa 2015 ga Haruna Mamman Bakwan. tsakanin shekara ta da goma sha ɗaya zuwa shekara ta da goma sha biyar mutane dubu talatin da ɗaya da ɗari biyu da saba'in ne suka samu hatsurtsura a cikin zirga-zirga a jamhuriyar nijar kuma dubu hudu da talatin da shida suka rasa rayukansu yayin da dubu goma sha biyar da ɗari uku da tsin da biyu suka samu mummunan rauni daga cikin su waɗansu sun musakanta har abada ministan sufuri na jamhuriyar nijar ladan hamidu cana shine ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi a madadin gwamnatin arewacin kasar albarkacin ranar afirka ta kiyaye haɗurɗuran ababen hawa wadda aka makala ga ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin tunawa da waɗanda suka samu haɗurɗura a cikin zirga-zirga a yau kuma modu na bana shine haɗurɗura a cikin zirga-zirga dukkanmu ya kamata mu dakatar da wannan itila'in ministan sufuri na jamhuriyar nijar malam hamidu ladan cana ya ci gaba da cewa Ces corporels sont dus essentiellement au refus de priorité. À l'accès de vitesse au téléphone, au volant, waɗannan haɗurran da ke faruwa a cikin zirga-zirga ababen da ke haddasa su sun haɗa da bi bisa hannun da ba naka ba ko shaye-shaye ko buga waya a lokacin da ake tuki ko makin kiyaye ka'idodin tuki ko yin gudu na fafalaki a lokacin da ake bisa abin hawa haka masana na cewa a nan janguriyar nijar kashi 60 cikin ɗari na haɗurran da ake samun mutane ne ke haddasa su kuma ababen da a sanadiyar wannan lamari shine rashin kyawun hanyoyi hanyoyi da ma rashin lafiyar motoci. Le mauvais état de l'ensemble de Shi Asuman na Alu shugaban kungiyar direbobi an jalab rashin birnin Kwandi yana cewa rashin biyar tsarin tuki shine a salaliyar haɗurɗuran mota. Da abin da ya taho sai a ce Allah. A larki yanzu mutane ba sa aiki da kwaddo ne. Menene ba su aiki da kwaddo? In har kana aiki da kodu ce. to ban ce hadari ba zai same ka ba to hadari na samuwar amma abin nan zai to maka da sauki duwa da yayi kuma sai ya zaminta alkawalin nan da ka ɗauko na kodu sai ka yassai haruna mamman ba wani birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar in ba Allah ji an ka ba wa wa ban binta kanan alikin da wa da ji kwale kalere a yawan da na so maza magulza injin na san magulgata ya To Haruna man bako kenan har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na nan murar Amurka da ke birnin Washington DC yanzu muna agogo ya ce karfe goma na safe da minti ɗaya. ga kuma shirin mu na gaba. Masu haro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. I congratulate uh, Donald Trump. The European Union and the United States. In my conversation with the president-elect. And any deviation zababben shugaban amurka na can yana ci gaba da kokarin kafa sabuwar gwamnati bayan lashe zaben shugaban kasar da aka yi ranar 8 ga watan nuwamba inda ya kada abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton a wani yanayi da har yanzu masana harkar siyasa da masu fashin baki da masu hasashe suke kokarin gano abin da ya faru kai ta kai ga wani farfesa mai hasashe ya haɗe yi kwaro bayan da ya yi alkawarin yin hakan idan har trump ya samu ƙuri'un wakilan jiha 240 a zaben da aka kammala kamar yadda aka nuna a tashar talabijin ɗin cnn To a yau shirin namu na duniyar Amurka zai yi dubi ne kan yadda Trump yake shirin yin hulɗa da ƙasashen waje musamman ma nahiyar Turai da ƙungiyar tsaro ta neto da yarjejeniyoyin da Amurka ta shiga kamar ta magance matsalar dumamar yanayi. To bayan da aka bayyana Trump a matsayin wanda ya lashe zaben Amurka, ƙungiyar tarayyar Turai ta kira wani taro wanda aka yi ranar Lahadi ta gabata domin yin dubi kan yadda hulɗa za ta kasance tsakanin Amurka da ƙungiyar. Federica Mogherini ita ce shugabar harkokin wajen ƙungiyar tarayyar ta Turai. Uh, ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka ƙawaye ne, kuma za su ci gaba da zama ƙawaye kan batutuwan da suka shafe mu, waɗanda kuma muke mutuntawa. Babban sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg shi ma ya taya Donald Trump murnar samun wannan nasara. I congratulate uh, Donald Trump. Uh, Na Donald Trump murna kan zaɓensa da aka yi a matsayin shugaban kasar Amurka. Na kuma fatan yin aiki da shi. Yana da matukar muhimmanci hulɗar da ke tsakanin Amurka da nahiyar Turai ta ci gaba da dorewa. Bonds across uh, uh, the, the transatlantic bond remain strong. Sai dai lokacin yakin neman zaɓe zababban shugaban Amurka Donald Trump ya sha sukar yawan kuɗin da mambobin ƙungiyar ta EU ke bayarwa wajen gudanar da ayyukan ƙungiyar tsaron ta NATO. inda yakan ce kudaden da suke bayarwa ba sa taka kara su karya to bayan waɗannan kalamai fargaba ta shiga zuciyar mambobin ƙungiyar ta neto luke coffey darakta ne a cibiyar nazarin hudar kasashe ta fuskar tsaro da ke nan amurka kaucewa daga turbar da aka kafa ƙungiyar ta nato na da matukar haɗari ga wannan haɗin kai kuma zai aike wani saƙon da ba a so ga ƙasar rasha to sai dai yayin da yake ganawa da manema labarai jim kaɗan kafin ya fara wata ziyararsa ta ƙarshe a matsayin shugaban amurka shugaba barack obama ya ce trump ya gaya masa cewa zai ci gaba da mara kungiyar ta neto baya in uh, a ganawar da muka yi da zaben shugaban kasa ya nuna sha'awarsa ta ci gaba da hulɗa da neto saboda haka saƙon da nake so in isar shine yana da burin ci gaba da marawa kungiyar baya da kuma hulɗa da ƙasashen da ke ƙetaren tekun atlantika yanzu haka dai shugaban na amurka na ran gadin wasu ƙasashe domin tabbatar wa kawayen amurka cewa kasar ba za ta guje su ba yana so na sanar da ci gaba da ba da goyon bayanmu ga kowannenmu da ci gaban haɗin kan nahiyar turai hakan zai ƙara ƙarfafa tsaron ƙasarmu ne da kuma tsaron duniya baki ɗaya to wannan kenan ina kuma batun matsayin da aka cimma ta paris da aka kulla kan magance matsalar ɗumamar yanayi a duniya wacce amurka ke jagoranta kada a manta akwai rahotanni da suka rawaito cewa trump ya ce batun sauyin yanayi wani abin almara ne da ƙasar china ta kirkiro ko da yake ya musanta faɗa hakan a lokacin da suke muhawara da abokiyar hamayyarsa hillary clinton gabanin zaben da aka yi donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real. I, did not. I did not. I do not say. Amma dai masana a wannan fanni na fargabar Donald Trump na iya janyewa daga wannan yarjejeniya ta Paris. asali ma ya ce zai watsi da ita cikin kwanaki 100 da kama aiki. Farfesa Samuel Finkauza ya yi bayani kan haɗarin yin hakan. Taking that leadership role away would create babu haufi janyewa daga wannan jagoranci zai iya samar da gibi sai dai abin farin ciki a nan shine idan har akwai hakan shine da zarar yarjejeniyar ta fara aiki kamar yadda muke gani bishewa daga cikinta zai yi matukar wuya kusan hagar ma a ce ba shiga ba to yayin da zababben shugaban ƙasar ke ta ki cikicin bada mukamai rautani na nuni da cewa ana ta kai ruwa rana tun tashin farko ya baiwa shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar ta republican ryan sprabus mukamin shugaban ma'aikatan fadar white house naɗin da ya sami yabo sai dai naɗa steve bannon a matsayin babban mai bashi shawara ya janyo cece kuce saboda ƙaurin sunan da ake zargin bannon ya yi wajen yaɗa manufofin nuna fifikon launin fata da nuna kyamar wasu al'ummomi yanzu dai ba a amurka kaɗai ba a duniya ma baki ɗaya da yawa an tsaya ne a ga irin kamun ludayin zababben shugaba donald trump musamman masu goyon bayansa inda aka sa ido a ga ko za a ga wani bambanci tsakanin donald trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa da kuma donald trump a matsayin shugaban ƙasa masu sauraro baki da abin da shirin namu na duniyar amurka ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma wani karo idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda aka ji ni mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to da a da mahmud lalo da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya aika da saƙo jiya Asabar ga matasa dubu ɗaya masu tashi a faɗin Latin Amurka da Caribbean game da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da cewa kar ku yi mummunan zato da yake jawabi a wani taron jama'a a babban birnin ƙasar Peru. Obama ya amsa tambayoyi daga matasa da ke cikin taron da suka zaƙu su san makomar al'amura yayin da Amurka ta samu sabon shugaba. Mitt Romney wanda ya kasance ɗaya daga cikin mafiya zafaffar suka ga Donald Trump musamman a farko-farkon yaƙi neman zaben shugaban ƙasar Amurka ya shiga jerin manyan da suka gana da Donald Trump jiya Asabar a ƙoƙarin cike muhimman mukaman gwamnatinsa da shugaban Amurka mai jiran gadon ke yi. Sauran waɗanda suka je kulob ɗin golf na Trump da ke New Jersey don ganawa da shi sun haɗa da 'yan gwagwarmayar yada ilimi Michelle Rhee da Betty Davis. da kuma janar james mattis murabus wanda ke cikin waɗanda ake tunanin basu jagorancin herkwatan tsaron amurka ta pentagon yau lahadi masu ra'ayin riƙau a faransa ke zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi baɗi bayan yaƙi neman zaben da ya fi raja'a kan damuwa game da kwararar baƙi zuwa turai da kuma hare-haren masu ra'ayi a faransa bayanin wato bayan ƙuri'ar ficewar birtaniya daga eu wadda ake wa lakabi da brexit wadda ta zo da bazata mutane da dama sun kaɗu da kuma zaben da aka yi ma trump to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa da yake ba mu da shirin an jima na dare sai gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na ibrahim alfa wato cikin shiri da gaskiya yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim ka almasi garba da ya taimaka mani wajen gabatar da shirin da cubahiro jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu cornelius ni ladan ibrahim ke cewa sai gobe.